وعلى آله وصحبه ومن A ci gaba da karatun madarij salikin bayan manazil iyyaka na'budu wa ah, akwai tambaya da wasu suka aiko na tambayar hukuncin bin sallah ah, ko daga saudi arabia ko da daga waje akan zoom ko facebook ko talabijin jagi kafatowar malamai shine wannan sallar bace ba ita ah, sallar jam'i ana yin ta inda aka haɗa muhalli tare da tare da lima sannan yana da kyau yan ah, uwa musulmi su sani cewa sallar tarawi a cikin jama'a ba wajabta ta akai ba ita kanta sallar tarawi sunna ce mai ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawancin rayuwarsa ga baki daya shi kaɗai yake yin sallarsa a cikin gida da daddare ya fito ya ta cikin jama'a a lokutan da basu wuce a kirga ba kuma sai da ya faɗa ya ce abin da ya sa bai fito ko da yaushe ba don saboda kada bayan wafatinsa a zo a cewa mutane wajibi ce sannan na biyu idan ana duba ƙur'ani ana duba hikimominsa za a samu abubuwa da suka faru ko maganganu na ubangiji sun ta'ala kullum da za su shirya kan yin wannan misali idan an koma suratul muzammil karshen ta Allah yake cewa inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ajna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahara علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله so ubangiji subhanahu wataala yake cewa ubangijinka ya san cewa kana miƙewa kana yin sallah kusan sulusi guda biyu na dare two thirds ko rabin dare ko sulusi ɗaya one third na dare da kai da wasu daga cikin waɗanda suke tare da kai mominai sahabai da ba kai wata cikin wanda suka iman da kawai wanda su ma suna yin wani ubangiji ya san wannan abin ba za ku iya cika shi ba dukkanin ku dore shi kullum ya zama abin da ake yi kenan ya ce faƙara'u ma ce ya sarmi alƙur'an to karanta abin da ya sauƙaƙa gare ku na alƙur'ani ya ce Allah ya sani cewa a cikin ku za a samu wanda za su yi rashin lafiya za a samu waɗanda suke yawo bayan ƙasa neman eh, eh, eh, arzikin Allah za a san wanda sun fita suna yaki jihadi fi sabilillah a wannan halin ba za ku iya wannan sallolin ba to sai ku karanta abin da ya sara na Qur'ani to yanzu muna cikin wannan halin muna cikin halin da wanda shi ya saba zuwa ya fita ya je ya sallar ah, ah, tarawih a bayan liman ya sallar tahajjudi a soke alqur'ani ya zama kamar wancan wancan mara lafiya da wancan wanda yake tafiya neman arziki da wancan wanda yake jihadi can da an ce akwai lockdown ko akwai social distancing ba zai iya ba to mai Allah ya ce masa faqra'u ma tayassara min alqur'ani faqra'u ma tayassara minhu ya karanta abin da Allah ya sare masa na alqur'ani ya kuma sai da sallah ta farilla ya ba da zakka wa aqradullaha qardan hasana ya yawan sadaka duk wannan ya zama wato maimakon sallan da baka san mu kai ba kai ah, kuma ah, ya ce duk abin da kaddama wa kanku alkhairi za ku same shi a wajen Allah za ku same shi wato eh, shi ne ya fi alkhairi kuma ya fi girman lada akan abin da muka kaddamar ah, sannan ya ce wasu ba, ku nemi gafarar Allah subhanahu wata ta'ala saboda haka menene mafita anan na farko dai mutum ya zauna a gidansa ya sallan dama sallar dare Allah cikin gidansa yayi in zai da iyalin sai da iyalinsa ba kuma lallai sai hada ce Qur'ani gaba ɗaya ba abinda Allah ya sanar sai idan juzu'i da yake sha Qur'ani ya sallan da shi in maimaita shi je a cikin sallah kowane harafi ba za a rage masa ladansa ba abinda Allah ya sanar masa ya sallah da shi in ya gama sallah in ya idar da sallarsa ya samu ya karanta in ya karanta sauran abubuwa na alkhairi wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa khairu wa ajra salati manzan Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari la ilaha illallah duk mutum ya tsaya ya ce balle a wannan lokacin istighfari kuma da Allah ce wastaghfirullah istighfari a wannan lokacin muhimmanci ana cikin annoba istighfari yana yaye ta da kuma ayoyin alkur'ani da suke eh, eh, taimakawa irin wannan su hasbunallahu wa ni'mal wakil su la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin da sauransu ah, waɗannan su ake komawa ake fuskantar Allah da su sauraka yanzu azumi wacce ne neman gafara kuma gashi muna cikin annoba lokaci ne neman gafara sauraka yanzu muna cikin watan istighfari muna cikin lokacin da ake bukatar istighfari ah, fiye da komai ah, za mu ci gaba da karatu akwai tambayoyi Eh, akwai wanda ya tambaya akan yana laifi yana zunubi ya nadama ya ce ya daina sai kuma ya sake komawa eh, sai ya sake nadama ya sake tuba wani lokaci ya sake komawa mai hukuncinsa waɗannan tambayoyi abin da yasa ba za mu tsaya mu ansa su bai saboda suna cikin karatun da yake gaba eh, a cikin 'yan kwanakin nan saboda idan an bi a hankali insha Allah za a samu jawabinsu za a samu cikakken bayani daga wajen malam akan irin waɗannan to faslin rabewa wannan tsoro nubadan ta ta'allaku bi ahkami tawbati za mu ambaci waɗansu abubuwa waɗanda suke da ratayuwa da hukunce-hukuncen tuba tashtajjul hajatu ilaiha wacce bukata zuwa gare su take da tsanani wala yaliku bil abdi jahaluha kuma bai kamata a ce bawa musulmi ya jahilce su ba abubuwa ne da ya kamata a ce kowa ya sani kuma za su taimaka a wajen fahimtar su ba ce min ha ah, a cikinta a cikin waɗannan abubuwa al-mubadaratu ila tawbati min adh-dhanbi fardun 'ala al wato jujju juyawa izuwa tuba a fuskanci tuba a bar zunubi a koma wa Allah wajibi ne alal fauri cikin gaggawa wato ba a jinkirta tuba idan mutum ya fahimci cewa yana saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kada ya ce um, bari na ci gaba da yi um, mako mai zuwa zan tuba ko bayan wannan watan zan daina ko lokaci kaza zan daina ba ka san san da Allah zai dauki ranka ba ko ka san saboda ka kai da kake cewa bari bari je na kara kaɗan nan da mako ɗaya sai na daina idan kafin mako ɗayan ka mutu a cikin wani halin saboda ka shi tuba wajibi ne alal fauri daga sanda Allah ya nufe ka da fuskantar cewa ka saba wa Allah cewa kai nadama ka tuba a wannan lokacin la yajuzu ta'khiruha ba bai halatta ba a jinkirta ba. fama ta akharaha asabi ta'khir idan duk sanda bawa ya jinkirta ba, to ya saba wa Allah da wannan jinkirtawa saboda haka shi zunubi laifi ne sannan kai jinkiri baka tuba ba ka ce sai lokaci kaza shi ma laifi ne wa kalla an haƙura hadha bi bada ca'ib kuma eh, wato sau da yawa wannan baya zuwa tunanin wanda yake tuba. bar da hushi yana gani idza taba min adh-dhanbi lam yaqla lam yaqla lam yaqla alayhi shay'un akhar gani yake idan dai ya tuba daga zunubi babu wani abin da kuma ya rubu waƙad baƙiya alaihi tawbatu min ta'khiri tawbati alhali akwai saura akwai rana ba, akwai tuba daga jinkirta tuba sauraka idan mutum ya aikata zunubi a lokacin da yake aikatawa bai tuba ba duk sanda ya tuba to akwai sauran tuba a kansa na cewa Allah na tuba da ban tuba ba da wuri da na jinkirta tuba na wala ولا ينجي من هذا إلا توبة عامة مما مما يعلم من ذنوبه ومما لا يعلم ba abin da yake fitar da mutum daga abubuwan da suka ragu da bai tubar da gare su ba sai dai mutum ya tuba wato amma eh, tuba da ta kunshi komai ya tuba daga abin da ya sani na zunubinsa ya tuba daga abin da bai sani fa ma la ya'lamuhu al-abdu min dhunubihi aksar mimma mimma alamu. saboda abinda bawa bai sani ba na zunubinsa ya fi abin da ya sani yawa sau da yawa mune wa Allah laifi ba musamma mun yi masa laifi ba a cikin zacenmu a cikin maganarmu a cikin abin da muka gani a cikin abin da muka ji cikin abin da muka ɗanɗana sau da yawa ko saboda mu bai kai wannan wurin ba ko kuma saboda ba mu fahimce shi yadda ya kamata mu fahimce shi ba amma abin da muka sani da za ka ce ga laifin da kai wa Allah bai kai yawan laifin da kai da baka sani ba da kuma gwargwadon darajarka da matsayinka gwargwadon laifinka akwai mutumin da ya kai wani matsayi wajen Allah an ana da can su shi in yace ce ma'asiya kamar wadiyan Allah sun ce sako ba kawai suna zancen ƙarya ko caca wadan an wuce wannan cincin ba su ba zancen su ƙarya ko su caca ko su sha giya ko zama nan babu shi ba ma a magana gani suke yi fa yanzu misali eh, mutum ya tsaya ya kalli wani wasa da zai ɗauki haka daga zikirin Allah sai tsaya na kuka a kai cikin littafin sufa yana karanta eh, kissar wani wanda gida ya gani ya ce wannan gidan gidan wane ne sai da ya kwana arba'in yana kuka saboda mai me yasa ya tambaya ina ruwansa da gidan wane ne kuma idan ya san gidan wane ne me zai amfana masa a lahirarsa a gaban ubangijinsa wannan tambayar ya ga cewa ya ɓata shi a wajensa a wajensa zunubi cewa abinda za ka yi eh, da yawa eh, balle wanda kullum kana cafka zunubi ba kamar san kana cafkawa a cikin zancenka abinda za a maka abu za a maka a social media wani sa'in baka bincika ba kariya ne kai dariya ko ka ɗauka kai forwarding a kan wani wace da kasafi ne an yi mutum kariya kai ka gani ka yi dariya ka cura wani kuma baka tsaya in kana istighfari ba ka cino irin wannan wanda wanda kullum ana yi kullum ana yi ba ma tuno irin wannan sai tunanin a ah, ah, babban laifi wanda kai kake gani ka aikata saboda haka abin da ka sani ba na ka ya fi abin da ka sani yawa wala yanfa'uhu min ajamil mu'akhadati biha jahluhu idza kana mutamakkina min al-ilm kuma ko da baka san ko da jahilci ne baka san cewa zunubi ba in dai kana da halin da za ka samu ilimin baka nema ba to jahilci ba uzuri bane shi yasa mahaifa suna da haƙƙi a sa 'ya'yansu karatun addini in ba za ka karanta da ɗanka ba ko 'yarka to ka sa su makarantar islamiyya ka sa su ne za su karanta karanta ƙur'ani saboda idan mutum yana musulmi ya saba wa Allah akan wai bai sani ba alhali bai nemi ilimin ba ne rashin neman ilimi zunubi ne rashin aiki da shi zunubi ne wato babu hujja in je kana da malami a garin ku je kai karatu ka saurara ka ji ka san ka tambaya kamar yadda mai adajar wa yas'alul ulama wa yaktadiya bil muttabi'ina min sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malamin kuma ya koyi da waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saka idan dai har zai iya neman ilimi bai yi ba to rashin ilimi ba hujja bane fa innahu asin bi tarkil ilmi wal amal sai mutum ya zama ya yi zunubi saboda ya bar ilimin ya bar neman sani kuma sanin ya bar aiki fal ma'asiyatu fi haqqihi ashad ashe zunubin ma ya fi yawa a kansa saboda bayan ma ah, ya saba wa Allah bai ma nemi ya san ta yaya ake bin Allah ba saka baka nema ba ka sani saka tunda baka nema baka ah, nema ba idan ka aikata kai ka jawo kanka wa fi sahih ibn hibban a cikin sahih eh, ibn hibban anna nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala wa sallana cewa ashirku fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin namli ai shirka a cikin wannan ah, al'umma ta fi koyuwa ta fi kankanta a kan kan kan yar cururuwa wato haka take ah, shirka wato shirka su ta shiga ba a san shirkar ba ce faƙala abubakar radiyallahu sai usaina abubakar ya ce da shi fa kaifal khulasu minha ya rasulullah shartuna ya zamu kubace daga wannan sai manzo Allah ya ce masa an taqula ka ce Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu Allah ina neman tsari da kai da na shirka da kai alhali ina sani mai shirka da kai kuma ina neman gafara daga abin da ban sani akwai shirka kanana kanana kanana ah, mutum kamar mutum ya dinga ganin mutum yanzu yanzu mutum kai rashin lafiya kaga wani ya sama rashin lafiya ba Allah ba kana ka bashi wani iko wanda yake ba ikonsa ba ikon ko ka ji tsoron mutum ba ka ji tsoron Allah ba a cikin wani abu ko ka so yadda mutum ba ka so yadda Allah ba a cikin wani abu ko ka haɗa yardar Allah da yardar wani sa ga suna in an zo kan shirka babba da karama za a bayyana su ah, ah, fa hada talbul istighfar mimma ya'lamu Allah annahu dhanbun wala la ya'lamu al abdu wannan neman gafara ne daga abin da ubangiji subhanahu wata'ala ya san cewa zunubi ne amma shi bawa bai san zunubi bane wa fi sahihi an sallallahu alaihi wa sallam a cikin sahih manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa ah, annahu kana yad'u fi salatihi yana yin addu'a cikin sallarsa Allahumma firli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta bihi minni Allahumma firli jiddi wa hasli wa khata'i wa amji wa kullu dhalika indi Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta a cikin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'a cewa Allah ka gafarta min kuskure na da jahilci na ka gafarta min shishigi na a cikin aiki wuce gona da iri da kuma abin da kai kafi ni saninsa duk ka gafarta min Allah ka gafarta min abin da na yi shi da gaske da abin da na yi shi da wasa saboda akwai mutum zai magana wani sa'in ya ɗauke ta wasa ne kuma sako ne bai sani ba da kuskure na da abin da na yi shi akan kuskure da abin da na yi shi da ganganci kuma duk wannan yana tare da ku kullu duka inji duk na yi ina yin magana da wasa ina magana da gaske ina magana akan kuskure ina yin laifi da gangan duk Allah ka gafarta mu Allah ka gafarta mu abin da na gabatar na zunubi ka gafarta mu abin da na jinkircar ka gafarta mu abin da na yi shi a boye ka gafarta mu abin da na yi shi a bayyane kai ne ubangiji na babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ana nuna mana muhimmancin idan mutum yana son tuba wannan watan tuba ne in ka tashi tuba kai tuba shamili Amin. ka tuba daga abin da ka sani da abin da baka sani ba kai amma Allah ya san shi kai tuba daga abin da ka boye da abin da ka bayyana kai tuba daga abin da kai shi da gaske da abin da kai shi da wasa kai tuba daga abin da kai shi akan kuskure da abin da kai shi akan ganganci kai kuka kai tuba daga abin da kai shi akan kuskure da abin da kai shi akan jahilci duk ka nemi gafarar Allah subhanahu wataala shine tuba wanda zai fitar da kai daga amma dan ka idan ka bar waɗannan abubuwa ka tuba kawai daga abin da kai ka san kai ko ka tuna to sauran abubuwan da kai na saban Allah har yanzu akwai haƙƙin tuba a kanka baka tuba daga gare su amma in kai wannan tuban to da wanda ka sani da wanda baka sani ba shi Allah ya sani kuma ka roki Allah cewa Allah abin da na aikata ma ban sani ba ka yafe ba na tuba to ka shigar da tubansu a cikin wannan tuba wa fil hadithi fil hadith al a wani hadisi ko manzo Allah na cewa Allahumma li dambi kullah tudikkahu wa jillah sirrahu wa alaniyata awwalahu wa akhira Allah ka gafarta min zunubi na gaba ki ɗayansa da kankaninsa da babbansa da wanda yake a cikin asiri da wanda yake a bayyane da na farkonsa da na ƙarshensa kaga kaga kin ga duk nan an tattara zunubi an hada shi an ce Allah ka gafarta fa hada ta'mimu wa hada shumulu da ta ce tawbatu eh, alama alimal abdu min dhunubihi wa ma lam ya'lamu to wannan dunkule wanda ake yi da tattara komai a kunsa a cikin tuba to shine zai zo wa dukkan sai tuba ya zo akan abin da bawa ya sani da abin da bawa bai sani ba ya tuba ke to faslo rabewa ci gaba dai da magana wa gar rabewa wa hatta sihu tawbatu min dhanbin ma'al israri ala ghairihi ga matsalolin nan ya fara tuba yana inganta daga zunubi idan mutum ya ci gaba da yin wani zunubi wato idan mutum ya ce Allah na tuba ya yi laifi ya ce na tuba ya tuba daga zunubi amma kuma ya ci gaba da yin waɗansu zunuba wannan tuban nasa ya inganta ko bai inganta ba fi kaulani da ahlul ilmi a cikin nan akwai magana guda biyu daga wajen ahlul ilmi ko kuma riwaya ta ne alal imam ahmad kuma riwaya guda biyu daga wajen imam ahmad ah, radiyallahu anhu ko da yake akwai da yawa daga malamai da suka ce ah, riwaya ɗaya daga wajen imam ahmad ta inganta ba ta rashin ingancin tuba walam yattali'u walam yattali' ala al-khilafi man man hakal ijma'a ala sihhatiha an-nawawi wa ghairi wa waɗanda suka ruwaito ijma'i akan cewa tuba yana inganta tare da zunubi tare da ci gaba da wani zunubi ba su ga wannan sabanin da yake tsakanin malamai ba ko da kimamin nawawi abin da ya ce shine wannan ita ce madabar ahlus sunna cewa tuba ya inganta sabanin ah, mu'tazila ah, da khawarij da wayanda suke dawamar da mutum ah, a cikin wutar jahannama idan ya aikata kabira da sauransu to wal mas'alatu mushkilatun wala agaw wannan matsala tana da rikitarwa kuma akwai zurfi a cikinta waya tajul jazmu bi ahadil qawlaini ila dalilin yahsul bihi al jazm kuma riko da ɗaya daga cikin maganganun ka ce ta inganta ko bata inganta ba yana buƙatar hujja da za ka kafa wacce ta janci ta isa ka rike ta ka samu wato basis ka samu ah, ah, hujjar da za ka gina riko a kanta. saha sahahuha waɗanda suka ce tuba ya inganta yanzu kamar magana ce kamar mutum ya ce mutum ne na shan giya sai ya cuba ya cuba daga shan giya amma kuma akwai sauran laifuffuka da yake misali yana caca saka wannan magana shine mutumin da yace ya cuba daga shan giya saboda yana tsoron Allah ko amma bai cuba daga caca ba to shin cacin nan kamar yana tsoron Allah ko ba cin ba yana tsoron Allah ba hmm. su waɗanda suka ce cuba bai inganta ba suka ce ya za a ce in dai ka tuba daga shan giya dan kana tsoron Allah ai caca ma Allah ya hana saboda ka in dai har tsoron Allah bai hana ka wancan ba ka tuba daga wancan to wannan tuba ma bai ba wasu kuma suka ce a'a wannan zunubi ne ya tuba daga gare shi Allah ya karɓi tubarsa daga shan giya wancan kuma wanda yake aikatawa zunubi ne shi ma idan bai tuba ba yana da hukuma akan zunubi an gane sabanin mm. wannan shi malam yake so ya warware kowanne na da hujja zai kawo hujjoji sannan zai kawo abin da ya saba a ciki wanda shi ne eh, magana ta malamai na ahlus sunna yace والذين صححوا هذا bi بأنه لما صح islamu. waɗanda suka inganta tuba suna cewa suna kafa hujja suna cewa to ai addinin musulunci gaba ɗaya yana inganta wa huwa tawbatu min al-kufri kuma tuba ne daga kafirci ai addinin musulunci tuba ne daga kafirci ma al-baqa'i ala ma'asiyatin lam yatub minha tare da zama akan zanubi wanda bai tuba daga shi ba yanzu musulmi misali eh, mutum ne ba musulmi ba yana shan giya yana cin naman alade ko hmm. kuma kafiri ne bai da bai da Allah da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tuba daga kafirci yace asharu Allah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya tuba daga kafirci ya yadda da Allah da manzanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musulunci ko bai musulunci ba ya musulunci to ya tuba daga kafirci amma bai ci ba daga shan giya ba bai ci ba daga cin naman alade ba an gani, mm. bai ci daga sauran sako ba amma duk da haka an karbi musuluncinsa ba a ce ai musuluncinka ba a yarda da shi ba sai ka daina wa'ancan ba kafirci kaɗai ba sai ka tuba daga dukkanin wa'annan zunuban sannan ka zama musulmi suka ce fa haka za ta sifar taubatu min zambin ma baqaihi ala akhar to haka shi ma ya inganta ya tuba daga kowane zunubi ne tare da zaman ci gabansa sa akan wani wa ajabal akharuna an hadha bi anna al-islam lahu sha'nun laysa li ghairi to wa'anda suke ja da suka ce a ai musulunci yana da wani sha'ani fa wanda ba wannan sa ba shi da shi a cikin a cikin a cikin a cikin ayyuka Liko liƙo wajhi wani fadihi saboda ƙarfin musulunci da zartarwarsa wa husulihi ba'an bi islami eh, eh, bi islami al-abawaini aw ahadihima da tafi da samuwar musulunci wato eh, yana cikin bin musuluncin mahaifa ko da ciki idan yanzu aka haifi yaro mahaifinsa musulmi ne mahaifiyarsa musulma ce ya sunansa musulmi ko mm-hmm. ko mahaifinsa musulmi mahaifinsa ba musulma ba sunansa musulmi mm-hmm. ko mahaifiyarsa musulma mahaifinsa ba musulmi ba akan maganar yawancin malamai shi ma musulmi ne saboda al-islamu ya alu wala yu'la alaihi musulunci yana ɗaukaka ba a ɗaukaka a kansa saboda ko mahaifiyarsa ce musulmi malamai suka ce musulmi ne in dai cikin mahaifansa akwai musulmi ɗaya to addinin musulunci shi shi shi yaro ya zabi wa kadalika bin qita'i nasab tafli tafli an abihi ko ko in aka samu yankewar nasabar da daga wajen mahaifinsa yanzu kamar miji ne da mata sai aka yi li'ani miji ya zargi matarsa da zina aka je gaban alkali aka je aka yi rantsuwa aka yi li'ani bayan an yi li'ani alkali sai raba aure kuma ba za a yi mace haddi ba tunda ta mai da rantsuwa amma shi dan nan shi dan nan ba za a ci masa dan zina ba amma kuma ba za a dangana shi da mijin bacin da ya ce shi wannan cikin daga zina ta shi to ya zama babu ah, ah, uba ko to wannan yaron da ba shi da wannan nasaba shari'a sai ce wannan musulmi mahaifin nan a'a musulmi ne ba musulmi ne babu ko kuma an yanke ko kuma eh, wani ba musulmi bane ya ce ai shi wannan ba ɗana bane ya kore shi ya ce ba ɗansa bane ya yanke nasaba ya yi disowning ɗin sai da ake cewa ko hmm. ya kai shi kenan ba shi ba to a shari'ar musulunci wannan yaran musulmi ne aw bi mauti ahadi abawaihi min ahadi al ko kuma ɗaya daga cikin mahaifansa ya mutu ba a sani ba musulmi ne ko ba musulmi ba sai a masa hukuncin musulmi sai a ce yaran nan musulmi saboda ni karfin musulunci wa ya yakunu sabi wa maliki musliman fi hadil qawlaini aidan haka kuma wa kadhalika bi kauni sabi wa maliki musliman fi hadil qawlaini um, uh, aidan haka kuma idan yaƙi aka je sai wani ya kamo mutum a cikin yaƙi ya kamo shi bawa ya mallake shi to idan wanda ya kamo shi musulmi ne coba wannan automatically a cikin ɗaya cikin maganganun malamai musulmi ne akwai sabani amma ah, saboda ya karfin abu Ya ce wa dhalika wata quwwatihi wa tashawuf shar'i ilayi hatta hasala bi gairi al bal bi jam'iyya wato wannan ko saboda karfin musulunci da kuma kwaɗayin da shari'a take yi na shigar da mutane cikin addini sai ya zama musuluncin yana samun mutum ma mutum ya shiga musulunci ba tare da ma ya niyya ba kawai ka tashi mahaifinka musulmi ne ka musulunci ko an kama ka bawa wanda ya kama ka musulmi ne a ra'ayi ɗaya na malamai ka zama musulmi an gane saboda eh, wannan ba a samun sa a cikin wani abu wanda ake da musulunci da shiga musulunci wahtajjal akharuna bi anna tawbata hiya ruju'u ila Allah ta'ala min mukhalafati ila ta'ati kuma wasu daga wasu kuma da suke bada hujja dai akan cewa tuban nan bai inganta ba suke cewa ai tuba ma'anarta komowa izuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala daga saba masa izuwa binsa shine tuba shine tuba kana saban Allah ka fita daga sabo ka komo iyai biyayya wato da'a wa in liman chaba min zambin wahid wa asarra ala alfi zambin to shin ina komowa daga mutumin da ya tuba daga zunubi daya amma ya ci gaba da yin zunubi dubu barawo ne yana kisan kai sai ce Allah na tuba daga kisan kai ya yi tuba ya yi nadama ya akan kisan kai ya ce na tuba daga kisan kai na daina daga yau na daina kisan kai amma fa bai daina sata ba bai daina shan kwaya ba bai daina zina ba bai daina sai suka to yanzu wannan wani tuba yake ina ana fahimtar hmm. eh, hujjar su qalu wallahu subhanahu inna ma lam yu'akhid التائب لأنه قد رجع إلى طاعته وعبوديته وتاب توبة ba suka ce kuma ubangiji ai abin da ya sa baya kama mai laifi da azaba saboda ya dawo zuwa bin Allah ya dawo da kansa cikin ibadar Allah ya yi cuba-cuba ingantacce wal musirru ala mithli ma taba minhu aw a azama lam yuraji ta'ata wa lam yatub tawbatan nasuha wanda ko ya ci gaba da aikata irin abin da yake aikatawa ya tuba daga gare shi ko ma abin da ya fi shi girma ai wannan bai komo kan bai komo cikin da'ar Allah ba bai tuba tuba ingantacce ba qalu haka dai har wa yau da suka ce wali anna cha'iba idza chaba ila Allah faqad sala an husmul husmul asi is an husmul asi shi wanda ya tuba idan har ya tuba ga Allah subhanahu wata'ala ai sunan mai sako ya fita daga kansa ba a ce masa mai sako ko ba haka ba sunansa cubabbe ya tuba kal kafiri idza aslama zala an husmul kafir kamar kafiri in ya musulunta ba a ci masa kafiri sunansa musulmi ko ba haka ba ko da yana sako ba za ka ci masa kafiri ba amma mutumin da eh, yake ya tuba daga caca amma mashayin giya ne ba za ka ce masa baya sako ba ko ba haka ba hmm. sunansa dai mai sako? sai dai kawai ya bar wani sabon yana yin wani amma dai sunansa mai sako. sau da haka eh, fasmul ma'as ya la kuma fala tauba tawbatuhu ashe sunan sunan sabo baya raguwa da mutumin da bai bar sunubi gaba ɗaya ba saboda haka tubarsa bata inganta ba wasirul mas'ala sirrin wannan mas'ala anna taubata har adu kal ma'asiyati fa yakunu iba min wajhin duna wajhin shin wato yanzu tuba tana rarrabuwa ana iya karkasa ta kamar zunubi ya zama ya cuba eh, eh, daga wannan fuskar bai tuba daga wannan fuskar ba tunda zunubi ai iri iri ne ko ga ƙarya a shan giya ko ga caca ga riba ga munafinci ga rashin bin iyaye ko eh, ga wasa da sallah rashin azumi kin yin haji duk waɗannan zunubai ne to kowanne kuma gashi an san shi to shin tuban ma zai iya zama haka shi ma ka tuba daga wannan alhali ka tuba daga wannan ba warrajihu tabaquduha warrajihu ya yace abin magana ko wacce take abin rinjayarwa wato magana mai ƙarfi ita ce cewa lallai cuba tana karkasuwa yadda zunubi yake karkasuwa fa inna haka ma ta tafadalu fi kaifiyatiha haka haka za ta tafadalu fi kamiyatiha kamar yadda take bambanta a cikin kaifiya quality dinta, haka take bambanta in quantity a cikin quantity dinta eh, yawanta walau a can abdu bi fardin raka fardan akhar آخر لسحق العقوبة alama ما hutu na ma فعله da bawa zai zo da wani abu wanda Allah ya wajabta masa amma bai zo da wani kuma abin da Allah ya wajabta masa ba to zai cancanci ukuba akan abin da ya bari ba tare da ba ba ukuba kuma abin da ya aikata yanzu misali ah, kai azumi ko yanzu mana azumin ramadana akwai wanda zai azumin nan amma ba zai sallah ba ko to yana da ukubar rashin sallah bai sallah ba Allah zai kama shi da rashin sallar farilla da bai yi ba amma ba zai kama shi da rashin azumin Ramadan ba dan ya azumi an an fahimta wannan farilla ta azumi ya kawo ta farilla ta sallah bai kawo ta ko mutum ya zama yana yin sallah yana yin azumi yana yin zakka amma yana da halin zuwa aikin hajji ya yake aikin hajji za a kama shi da rashin aikin hajji saboda wajibi ne a kansa yana da halin yi bai je ba amma ba za a kama shi da haƙƙin eh, yana da ladan zakarsa da ladan sallarsa da ladan azumarsa to ya ce eh, fa haka za idza taba min dambin wa asarra ala akhar to haka idan ya tuba daga wani zunubi amma ya ci gaba da yin wani li anna tawbata fardun min ad-dambaini saboda tuba wajibi ne akan dukkanin zunuban nan guda biyu idan ka sha giya wajibi ne ka tuba idan ka yi caca wajibi ne ka tuba ko sai ka sauke farari ka tuba daga shan giya to wannan ka cuba an karba ba za a kama ka an karbi cubanka ba za a kama ka da zanubin shan giya ba amma baka sauke na cace ba yana na akan ka har sai san da ka cuba kai nadama ka cika sa Allah ya karbi cuba an gane saboda wajibi ne ya cuba daga zanuban guda biyu sai cuba da guda ɗaya kamar da yake wajibi misali kai sallah guda biyar sai kai sallah guda hudu guda hudu na kana da ladan su amma ta biyar nan da baka yi ba tana nan a kanka har sai san da ka sauke ta an gane ko to eh, faqad adda ahad al fardaini wa taraka al akhar washe wato ya kawo farilla ɗaya cikin biyu ya bar ɗayar fala yakunu ma taraka mujiban li fadlani ma fa'ala to abinda ya bari ba zai wajabta lalacewar abinda ya aikata ba faman tarakal hajja wa ata bis salati was siyami was zakati kaman tarakal hajja kamar wanda ya bar aikin hajji ga misali baka bayar wa ata bis salati was siyami was zakati amma ya zo da sallah da azumi da zakka amma ya bar hajji to rashin barin sa hajji da bai aikin hajji ba bai lalata masa sallarsa ko azuminsa ko zakkarsa ba amma yana nan da hukumar barin hajji wal akharuna yujibuna an hadha bi anna tawbata fi'lun wahid su kuma wayancan dai sai suka ce to ai tuba aiki ɗaya ne ma'anahu al-iqla'u amma yakrahu Allah ta'ala wan najmu alaihi wa ruju'u ila ta'ati ai abinda tuba yake nufi shine ciruwa daga abinda Allah baya so duk abinda Allah ya ce baya so ka rabu da shi na biyu kai nadama akan aikatawa sannan ka dawo cikin binsa ka dawo cikin bin Allah ka dawo cikin ɗa'ar Allah ka fita daga cikin biyayyar Allah ka dawo cikin biyayyar Allah fa idza lam tujad bi kamaliha lam sahiha idan ba a same ta a kammala ba ba ta kasance ingantacciya ba ithiyar ibadatun wahida ai tuba ibada ce guda ɗaya fal itiyanu bi ba'dha wa ba'd wajibatiha Kar itiyami ba'd al ibadati wajibati wa tarki ba'dha idan ka zo da wani bangare na tuba ka tuba daga wani abun ba ka tuba daga wani abun ba to kamar ka zo da wani bangare na wani wajibi ne ka bar wani kamar ka ce za ka yi sannar azhar misali raka'a nawa ce hudu ko to sai kai sallar sai kai raka'a biyu ba kuma ba kuma mace fi bane ko kuma kai sallah amma dai ka ce wannan sallar babu ruku ba zan yi ruku a cikin ta ba ko wannan sallar ba zan yi sujjada a ciki ba an gane to sai sai sallah ta yi ba ce ba ko zan yi sallar amma ba zan karanta fatiha ba fatiha ai farilla ce a sallah ko to sai ka ce zan yi sallah amma ba zan karanta fatiha ba zan yi sura to su suka ce to haka haka tuba yake tuba wato ibada ce guda ɗaya kamar sallah ko kamar azumi azumi daga yaushe ake daga alfijir zuwa faduwar rana ko mm-hmm. yanzu muna buɗe baki karfe bakwai saura minti uku ko minti uku sai ka kama bakinka tun alfijir ka kai karfe shida sai ka ce bari na shati za a rubuta maka ta ai kai azumin awa goma sha biyu sauraka awa ɗaya za ka rama ko za a ce ai tsakanin karfe shida da karfe bakwai shine bai azumi ba amma ya azumi daga karfe biyar zuwa karfe shida saka ya yi azumin awa goma sha uku saka awa ɗayan nan da bai ba shi zai rama haka ake rama azumi ah. kaga da kai da kai yunwar awa goma sha uku da wanda tun safe ke cin abinci hukuncin kuɗi ko ba haka ba azumin nan sai ka raba gaba to wannan shi ne abin da suke faɗa suke cewa fa eh, innar tibada tibada ajza al ibadati ibadati al wahida ba'dha bi ba'dhin ashadd min irtibat al ibadati al mutanawwi'ati ba'dha bi ba'd ai wato daurin da yake tsakanin ɓangarori na ibada wacce take guda ɗaya ya fi ƙarfi akan kullum da yake tsakanin ibada da wacce ibada da aikin ga eh, azumi kama baki tun daga alfijir zuwa faɗuwar rana in ka saba wannan to azumin gaba ɗaya warware sabanin kana azumin kuma kai ka bar wani abin da yake wajibi kamar kamar ka bar sallah ko kamar makara sallah an fahimta to yace wa ashabul qaulil akhar yaqulu eh, su kuma dai wa'ancan farko ce a'a kullu dhanbin lahu tawbatun tafsu dukkanin zunubi yana da tuba wanda ya wato yake bance shi nasani wa hiya fardun minhu kuma wato wajibi ce a kansa wajibi ce a gare shi idan mutum ya sha giya wajibi ya tuba daga shan giya idan mutum yana caca wajibi ne ya tuba daga caca idan mutum na cin riba wajibi ne ya tuba daga cin riba idan mutum yana saba wa mahaifiyarsa wajibi ne ya tuba daga saba mahaifiyarsa ki nemi afuwata saboda haka eh, eh, la ta ta'allaku bitobati min al'ahar wannan eh, tuba daga wannan zunubi ba ta rayu daga tuba daga wannan zunubin ba kama la ya ta'allaku a hajjin dambaini bil akhar kamar yadda wannan zunubin bai race da wannan zunubin ba wanda zai in ji fi hadhihi al-mas'ala ibn qayyim yace to ni abinda na gani a cikin wannan mas'ala anna taubata la tasiqu min dhanbi ma'al israri ala akhirin min naw'ihi cewa tuba baya inganta daga zunubi idan an ci gaba da yin wani zunubin wanda yake nau'insu ɗaya. Yanzu misali buguwa ko ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi akan giya ko yace amma askara qaliluhu fakathiruhu ba askar ma askar kathiruhu faqaliluhu haram duk abinda in an sha shi da yawa yake jawo buguwa to shan sa kaɗan haramun Sau haka duk da cewa a cikin alkur'ani abinda aka ambata an haramta alhamru giya ce wacce ake yin ta daga inibi ko daga grape amma daga baya wacce ake daga hatsi biya da su whisky da su brandy da su kwaya da ganye da duk wani abin da mutum zai sha ko ya shaƙa isa solution ɗin da ake gani duk abin da mutum zai yi ya tafi masa da hankali sai zama hukuncinsa hukunci mai hukuncin giya saboda illa a ciki tana tafi da hankalin mutum to sai mutum ya ce ya zo ya tuba wa Allah ya ce ya daina shan giya amma ya ci gaba da shan kwaya ya tuba ashe bai tuba daga abin da yake sa mai ba an gane su ɗaya ko ya ce na daina shan wine amma zan sha whisky shi Allah ya ce ya tuba ya tuba daga shan wine amma kuma zai sha wiski wannan ya cuba bai cuba so da wato ko na na shan giya amma zan ci gaba da shan ganye duk waɗannan abubuwan da suke tafi da hankali ko zan sha benelin ko me ya ci kashin a dangare duk abubuwan da ake ta abu a bagana a kai mutane da solusho da waye duk waɗannan abubuwan gabaci ɗaya hukuncin su hukuncin giya in dai mutum ya tuba daga shan giya to sai ya tuba daga dukkanin abin da ake sha ko ake tsotsa ko ake sansanawa ko ake allura da shi wanda yake kawo maye ya tafi da hankalinsa saboda dukkanin su ne hukuncin ita ce illar da ta sa aka haramta giya. An fahimta ko? wa amma taubatu min zambi ma'a mubasharati akhar eh, la ta'alluqa lahu bihi wa la huwa min naw'ihi fa tasihhu amma tuba daga zunubi tare da kuma mubashara da wani zunubin wanda ba shi da alaka da shi wannan tuban ya inganta ya inganta kama idza taba min riba wa lam yatub min shurbil khamri matalan kamar mutum ya tuba daga cin riba ɗan kasuwa ne yana ba da bashi yana karɓar riba sai ya tuba daga karɓar riba amma kuma bai tuba daga shan giya ba to tubarsa daga riba ta inganta laifin giya kuma yana nan har sai ya tuba daga shan giya fa inna hu min riba sahiha tubarsa daga riba ingantacce ne wa amma idza taba min riba al-fadli wa asara ala riba nasi'a aw bil aksi amma yanzu da a ce zai tuba daga riba al-fadli ribar fad ce riba da ake a cikin ciniki bai bata na baka kwanan shinkafa ɗaya ka bani biyu ko kuma a cikin ya sai ya tuba daga wannan amma kuma bai tuba daga riban nasi'a ba wata cikin bashi na baka bashin naira ɗari amma in za ka biya ni ka biya naira ɗari da ashirin to wannan ka ga baka tuba daga cin riba ba ka ci ba daga cin ribar fadl amma baka ci ba daga cin ribar nasi'a ba ko ka toka cin ribar nasi'a baka ci ba daga cin ribar fadl ba au ba min tanawulil hashishati wa asarra ala shirbil khamri ko yace ya cuba daga shan ganye sannan amma kuma bai cuba daga shan giya ba ko akasin wannan fa hada la tasihu wajuta wannan cubar sa bai dace ba cuba wa huwa kaman ya cubu min eh, an zina bi imra'atin wa huwa musirun ala zina bi ghairiha ghairu tabi kamar mutum ne ya ce ya cuba daga zina daga wannan macen amma kuma sai ci gaba da zina da wata matar an gani? bai cuba daga zina ba dan ya ce wannan ya je neman na je neman wacce Allah na neman wacce na tuba na yi dama kaza kaza ba ko kuma ya kai neman wacce wannan tuba bai yi ba أو ba من sharbi عصير عصير العنب عنب المسكر وهو على غيره من ko kuma ya ce ya tuba daga shan grape juice mai bugarwa wato wine shine wine amma kuma ya ci gaba da shan waɗansu abubuwan masu bugar da shi fahaza fil haƙiƙaci lam yatub min wannan haƙiƙa bai cuba daga zunubin ba wancan zunubin riba ne wancan zunubin zina ne wancan zunubin shan abin da yake kawo maye ne wancan zunubin caca ne in ka cuba daga caca ka daga caca ba za ka ce ka tuba daga caca a cikin kasino ba amma za ka yi a gidanka ko ba za ka yi ka jana caca da wannan lottery ta inji da ake na faro-faro amma za ka yi ta eh, cakarca Tukin wannan nau'i za ka fi daga wani nau'i na zunubi ka ci gaba da zunubi wanda yake shi ma dai zunubin ne wannan cuban bai ba sai dai idan wani zunubin ne da ba shi da alaƙa da shi in ka ce ka cuba daga giya ka cuba daga shan dukkanin abin da zai jawo maka mai in ba haka ba baka cuba ba in ka ciba daga riba ka ciba daga cin dukkanin nau'i na riba an gani in ka ciba daga caca ka ciba daga dukkanin abin da sunansa yake caca ba wai caca iri ɗaya ka ba daga gare ta saboda haka bi khilafi man ajala min ma'asiyatin ila ma'asiyatin ukhra ghayr hafil jinsi sabanin wanda ya karkata daga wani zunubi zuwa wani zunubin daban wanda yake ya bambanta da shi a cikin jinsi imma li anna a akhaf ya koma ko dan saboda yana ganin nauyinsa eh, yana ganin eh, zunubinsa bai kai wancan ba sai ya koma wani wa imma li galabati jawa'i tabi ilaiha ko kuma saboda galabar da wato natural urge abin da yake jinsa na ɗabi'arsa ya fi ƙarfi wa ƙari sultan shawata lahu da kuma ƙarfin wato sha'awar sa gare shi akwai mutumin da shi ransa giya yake so sha akwai shi shi dai yana son sha giya amma baya sha'awar mata an gane hmm. amma amma amma giya ita ce ita ce ke cansa so haka sai ce ya tuba daga zina amma ya kasa barin shan giya saboda ita wannan wani kuma shi ba giya ba ma ta ba sha'awa amma sha'awar mata yake wani kuma ba ma sha'awar mata maza yake sha'awar ɗan ɗan wasu. duk wannan sai ka ce ka tuba daga wannan ka kasa barin wani saboda nature ɗinka da sha'awarka ta fi ƙarfi a can wa in ma li anna asbabaha hadiratun da dahi A cida ko kuma saboda sabubban suna nan tare da shi a kusa yanzu mutumin da akwai yanzu akwai mutumin da eh, zai caci don yana da kuɗin in ba shi da kuɗin ba me yake da shi zai je caci da shi ko ba haka ba wani zaman ai sai kana da kuɗi wani wurin sai ka shiga mota ka je za ka yi wani abun kuma kana zaune za a kawo maka to eh, la yahtaju ila istidaiha بخلاف معصية يحتاج إلى استدعائها wato listida'i asbabiha wato ya zama shi saban yana yi masa sauki saboda abin yana nan a gabansa ba sai ya je ya nemo shi ba sabanin abin da sai ya fita ya je ya nema wa imma listihwa da qurna'ihi wa khulata'ihi alayhi ko kuma wato wani irin karfi da Makusancinsa tasirin da suke da shi a kansa musamman yara samari da 'yan mata peer pressure kana tare da abokai ko ƙawaye suna aikatawa ba ka so a ce kai ka fita daban ko ba haka ba mm. shi ake ce peer group pressure ko shi sa yara kullum ake in an ga yaro ko yarinya a tsaya a ga wane ne abokinsa in an ga yaro yana yawo da yaro mara kirki a raba su in an ga yarinya tana mu'amala da yarinya mara kirki a raba su wannan kawancin ba ko yar wata ce a raba ce ba na son wannan zumuncin naku saboda yarinya nan ga abin da saboda wannan yana abin yana cikin abin da yake hana mutum tuba fala ya ona ko ya tuba ba za su bar shi ya tuba ba wala hu bainahum watun biha wajah kuma ya zama wata yana da wani girma a wajensu da wani kwarjini eh, fala yudawa eh, nafsuhu ala da jahi bi cewa sai ransa sai ya hana shi ya cuba don yana ganin in ya cuba. wannan girman da yake da shi a wajensu zai kare yanzu kamar yan daba ne in kana shugaban yan daba kamar sarki kake suna bunka su maka kirari duk inda ka je zaka je sai ka ce ka daina ka ce ni dai na daina shan kwaya to wannan kwaya ka daina sha sai ka fada idan su to wani shi wannan girman sai ya ga ai idan ya bar shi ya zama mai kuma gashi nan ana girmama shi an tila masa ƙasa yana da mabiya idan ya daina shan kwayan nan ya daina daban nan haka zai jefa ya zauna ba shi da mabiya ko ba haka ba shi kuma yana jin daɗin wannan girman to duk waɗannan abubuwan suna iya hana mutum gashi yana tsoron Allah gashi ya daina wannan zunubin amma sai ya zama ya kasa barin wani zunubi saboda irin waɗannan abubuwa waɗannan asbab wanda ya kamata a yi kokari a yanyanke su don su taimaka wajen tuba kama kala abu nuwas ya bil atahiya wa qad ala ala tukihi fil ma'asi wato sanda abul atahiya yau abu nuwas um, zargi a kan yadda yake shiga cikin sabo ba kunya sai ya beci ya ce a rani ya a cahi carikan tilkal malahi a rani mufsidan bin nuski inda kaumi jahi yanzu kai eh, eh, abul atahiya yanzu kana gani ni zan bar wa'annan wasanni kai a ganinka zan bata girmana a idan wa'annan mutanen da biyayya na je na je na je na zo na zo na zo na kama addinin ba Allah na je na sako ni kuma girma na ya fada da mutanen an an fahimta mm. to wannan tunani ne ana gani na eh, eh, mara kunyar mawaki amma ya kamata a lura da shi a cikin rayuwar mu gaba daya abu nawa ne mutum yake yi saboda abokansa ko saboda abokan zama saboda eh, yana son ya dauke wani girmansa na taɓa jin yana eh, abuja wasu kiristoci suna magana wasu ana magana akan wani musu ya ce ai ai shi fa ba ruwansa yana shan giya ma har zuwa aka yi da shi ana nuna wa ai shi wannan shine abokin da ya kamata wani saboda yana ai shi giya ma yake shi saboda shi yana ganin wa'annan abokan nasa wato a ce ma ba shan giya su suna ganin wani abu ne eh, wanda ba isa yana son girma da karbuwa a wajensu to irin wannan ya kamata a lura su amma dai muhimmin abu shine idan mutum yana da zunubi eh, guda ɗaya ya tuba in ya tuba tuban nan ya kar Allah ya karɓi tubansa zai iya karɓi tubansa daga wannan zunubi ko da bai bar wasu zunuban ba sai dai kuma ana so mutum ya ɗauki tuba gaba ɗaya ba cewa aka yi mutum ya dinga tuba idan an ce wannan ba cewa aka yi mutum ya dinga yin wannan ba a'a amma tuban ya inganta hukunci a shirya. sai dai abin da ake so mutum ya ɗauki tuban nan ibada ya tuba don Allah ya tuba daga dukkanin zunubai ah, fa mithlu hadha idza taba min qatl nafsi to irin wannan idan ya tuba daga kisan kai wa wasirqata amwalil masumin da satar dukiyar waɗanda suke ba um, wato um, kacin gangu kamar marayu wa akli amwal ya cama eh, da cin dukiyar marayu wallam ya tub min sharbil hamri wal fahisha amma bai tuba daga shan giya ko alfasha ba wasu ba um, taubatu tubarsa ya inganta fi ma caba mai daga cikin abin da ya tuba daga gare shi walam yu'akhad bihi ba a kama shi da wannan wa baqiya mu'akhadan ma huwa musirrun alaihi amma zai zauna za a kama shi da abin da ya ci gaba da yi bai daina ba wallahu alamu Allah eh, shi ya san daidai eh, za mu tsaya a nan eh, sai dar Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da irin waɗannan matsalolin da mutane suna tambaya a kansu kuma ake samun bayani insha Allah mai warkarwa a cikin wannan littafi a wannan wata matuba wannan watan neman gafara kuma wannan lokaci eh, na neman gafarar ubangiji sun tare da istighfari Allah ya ba mu ikon tuba ya ba mu ikon yawaita istighfari ya yafe mana ya yaye mana wannan waba'i da bala'i ya ji an da ake rasawa ya eh, kuma shahada eh, su kuma mutane a ta addu'a a ta karatun qur'ani a ta karatun ashifa a ta istighfari Um, aicha hasbunallahu wakil la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukkanin addu'o'in da uh, suke uh, yaye uh, ba'i da bala'i da al Qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kuma